Korintiyawa ta biyu Sura ta goma sha uku Wannan shi ne zai zama zuwa na na uku a gare ku, lalle ne kuwa a tabbatar da kowace magana a bakin shaidu biyu ko uku, na gargadi waɗanda suka yi zunubi a da, da kuma saura duka, a yanzu kuma da bana nan ina yi musu gargadi, kamar yadda na yi sa'ad da nake nan a zuwa na na biyu, cewa in na sake zuwa. ba zan sawwake musu ba in dai nema kuke yi ku tabbata cewa da izinin almasihu nake magana to ai shi ba raurauna ba ne a gare ku amma ga ƙarfa ne a cikinku ko da yake an gice shi ne da rashin ƙarfi duk da haka a raye yake da ikon Allah mu ma marasa ƙarfi ne kamar sa amma a game da al'amuranku da za mu zartar a raye muke tare da shi ta ikon Allah. Ku jarraba kanku ku gani, ko har yanzu kuna a raye da ban gaskiya. Ku rika auna kanku, ashe, ba ku tabbata almasihu yana a cikinku ba? Sai ko in kun kasa ga gwajin, muna fata ku gane, mu ba mu kasa ba. Amma muna roƙon Allah kada ku yi wani mugun abu ba don mu mu zama kamar mun ci gwajin kawai ba sai dai domin ku yi abin da yake daidai ko da yake za ku ga kamar mun kasa domin ba dama mu saba wa gaskiya sai dai mu bi bayan gaskiyar gama farin ciki muke yi in muna raunana ku kuna ƙarfafa addu'a mu ita ce ku kammala ina rubuta wannan ne sa'ad da bana tare da ku domin sa'ad da na zo, kada ya zama mani tilas in yi muku tsanani a game da nuna ikon nan da Ubangiji ya bani saboda ingantawa, ba saboda rushewa ba. Daga ƙarshe kuma ’yan uwa, sai wata rana, ku kammala halinku, ku kula da roƙona, ku yi zaman lafiya da juna, ku yi zaman salama, Allah mai zartar da ƙauna da salama kuwa zai kasance tare da ku. ku gaggai da juna da tsatsarkar sun ba, dukan tsarkaka suna gaishe ku, alherin Ubangiji Yesu almasihu da ƙaunar Allah da zumuntar Ruhu mai tsarki su tabbata a gare ku duka.